Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maritan talata assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To kamar dai yadda manoma ke fama da tilin matsaloli da kuma tarin bukatu a ko'ina haka su ma makiyaya suna fama da nasu. Kuma kamar yadda kowane bangare ya mika kokon shi na neman biyan bukata ga sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari. su ma makiyaya ne musamman ma matasansu su ma suna da nasu korafi da kuma koke akan abubuwan da suke fatan ganin an gyara game da sha'anin kiwo da ma rayuwar makiyayan Najeriya. Wanda wannan bayani shine Ibrahim Kalala wani shugaban Hilani matasa a jihar Kogi ya fara ne da tuna baya. Fulani tun lokacin Sardana suna da dema arewa shagari ya musu tanadi da jeji jeji shagari musu tanadi wallahi wasu babu ko guda yanzu. matsalolin mu wala idan kula sa manoma da makiyaya an zanna lafiya ba wani fitina mun gode ma Allah Buhari ya mana kokari wannan kuma Buhari shi kadai ba zai iya ba sai mun tashi mu talaka mu ma mun yi kokari kanmu da kanmu masu gaskiya. ba shi wannan Halima Jiwar muna so Buhari ya taimaka mana da irin ciwon zamani da ake faɗa mu ma tallafa mana da wannan bangaren yaya matasanmu wanda ba su da abun yi da shanukansu aka kare su a wajen yaƙe-yaƙe mu ma tallafa mana ya za mu yi mu kiwon zamani shiga daidai da jama'a mu ma mu san menene muke a Najeriya wallahi Halima Jimiro in ba Buhari Allah ya sa ya tashi eh ba Fulani dukiyarsu ya zai zama tarihi a Najeriya amma muna son Buhari ya tashi ya taimaka ya nemi matasan Fulani kowane su da kafa shugaban matasa matasa da local government da state government a kafa wannan kungiyan na matasan Fulani da wannan mutane zaman gari nan are rufe reshe reshe ciwon gari sai wanda ya san ciwon gari wanda yake zama a gari hajiya. Kullum muna ji ana cewa an sace shanu a nan an saci ɗaruruwan shanu an sace wanda ma ai matsala ce mai zaman kanta. Yawa mu dai yanzu abun da suke satan Buhari ya mana taimako a shawo kan sace-sacen Fulani shanukan Fulani da bangaren kashe-kashe shanun Fulani da ake a kudancin Najeriya da kashe musu mutane da kashe-kashe shanukansu ba mu dogara ko ina ba sai shanukan nan ba Halima Jimarau. Bangaren da za taimaka mana Buhari ya taimaka mana bangaren wannan Buhari a kirkiro bangaren na matasan Fulani a bangaren wannan abubuwan ya bar ci gaba. Yau, Malam Ibrahim yawanci ana zargin Hilani da sa dabbobi da gangan cikin gonaki. Me za ka ce game da irin wanda nan rigingimu da ake gani su da yawa na faruwa tsakanin Hilani makiyaya da kuma manoma? Wallahi wannan ka cika cin Hajiya Halima Jimiro wallahi duk wani lokacin mu Fulani da murmuna da matsala, manoma su ma suna da matsala, amma sun fi mu matsala. wallahi halima jimaro ba don muna kare kanmu a kudancin najeriya ba da ba sauran irin ba kula ina kudancin najeriya da an kare mu kafta dabbobin mu bangaren ba daji halima jimaro ga suna an tallafa musu an kawo kemikal sun kare daji mu ba dantar da mu ba ba a tana mana bin daji ba halima jimaro sannan ciyawa nan na allah ne ruwan allah ne ga ciyawa an kaci ga binuwai a tirko alayya da tara in ki wuce har inugu ciyawa ne birjit hajja in kaje da shanunka in mutum ya shiga a nace Niger Delta sai a kashe shanu a kashe mutum. Halima Jiro wannan wani lokaci muna da matsala su ma suna da matsala. Malam Ibrahim to ta yaya ko za ku tsara kanku ku riƙa kauce ma irin waɗannan rigingimu ku daina shiga gonakin mutane. Mu Fulani ba wanda fi mu doka sanin doka a Najeriya hajiya. Wallahi kafin mutum a taka masa gona hajiya wurin ya ƙure kuma wallahi daji ya ƙare hajiya wallahi daji ya ƙare. Yanzu tsakanin Kano da Abuja da burtanin Fulani ne manyan arewan da ministoci da manya-manyan duk sun sai ka bakin hanyar nan ba inda ba ni zai je ya da lissaniyansa duk gonaki ne ina mutum ya zai yi abin da zai samu kare kan hajiya a tabbatar lokal government da federal government su kafa doka kowa ya taka doka doka ta taka ci tun take yanke kawai ba magana a ɗauki lauya a yi wato a yi nan a yi nan mu dai muna son buhari ya kirkiro bangaren ilimin fulani kamar yadda Farfesa Jibril Aminu ya fara Adamawa Normal Education din in inda ba dem a tona dem inda ba burtuli bude burtuli kuma da ardayi nan da su wakilan fulani nan duk wasu suna da ciwaciwa Halima Jimarau wala su ba su da ba su da mutunci ba a kafa doka kowane arzo ya tabbatar yaran fulani nawa ne a karkashinsa idan sun fita masu fita kiwo nawa ne su fita kiwo kafa wannan ilimin a kafa wannan ajandar. Ibrahim Kalaladai yana da sauran bayanai da kuma shawarwari game da yadda yake ganin za a iya taimaka ma Hilani makiyaya a inganta musu rayuwa a kuma kyautata musu su ta kiwo a Najeriya wadda suka gada kaka da kakanni. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau, kwa ji karashin shirin yanzu a madadin Ibrahim Kalala da mai haɗa mana sauti Judy Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Yeah.